بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم nga ba su kai gagada katiyan zugo bai gute ci na ya ji fata ga na ga yi katiyan ezobo mini littafi albarka kwanan ngai at-tatimatu li durusil muhimma, li amatil umma ya shek ahmad bin salih at tuwaya. litafin na ne asaluna, man wuce ko shehu ahmad na wuji sharayya ko wuji hashiya ya litafin bin ba nan wuka yi ga ad muhimma li amatil umma na to wuji sharayya litafin manna muci da ga matsalan da ce dai muhimmanci na amatul umma luma musulmi ji goya da bai yati eti ubana muci bebe yi matsalan na shi to na ga yi zo bayan katun yi mini ya littafi muci kwanna ba gurgudu ne bai bena bena ke a gbana yi social da bai ga cin bici na su ko gan bai yi social barcode rayuwa ba bai ne yanakin addarsul khamis wal ishrun darasiyan gusun yi ci wugayi al'amru bil ma'aruf wanna yi anil munkar darasin nawa ba zaye tiyan forojin etitun alkhairi jo gani be kaka ya etun dede shi wale tun zuma ya wugwa gan wagagwa te da lamarin nan wani lazade kiyan ijaba gurugudu na mawaƙe na wasu a za wangi ji wa guji ga sai wade danya wa ga ka zangiya wa bele zai ta tubo wasu mutu wani ka zangiya wani ka zangiya an ya biyu bela da bi manga يجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر wanje kwaka tate musulmi na waji foro betun wangiji na wannan yau anil munkar umar kaza shi eto sakwalona hasba atihi wa juhdihi gurgudu yan iku ganbe kokariwi kawala sallallahu alaihi wasallam annabi na kike tsoci ganbe amin shafiya na waga man ra'a minkum munkaran gabin le to sakwaye ta cinye musulmi shi wani minkum ta cinye musulmi shi wani wale wazan doro lani da wani falyu ga yirhu biye dihi zagula wuce ba bekiyan begoyi atun wuce kan nan ya zijo mulki ji ci biye mitre fefe sakwai cilembo ugo ugo abaya a ce da senegal fa'in lam yastati fa bi lisanihi kaubeja nyagwa wula mataki gwawa da tsekiyo ya wazi ga begin tare fi mu kazan na ji jigare boji kazan na ji gyare, eto kazan na ji gyare, e ga irin na ji jigare jawazi fa in lam yastati hali ne zai wuce da gba kubana tun yi gintara wasu wagawa ga aje uziri yawe annabi ga fabi kalbi je in kari na tun na vada egbawa abu <coughs> walai tsawara a zalik minal iman, habbatu hardad man gato ko adise zo ya yi bekiyan walai tsawara a zalika inda da zumayen na tsoba min al'iman yan imani biya habbatu ardal na yi gwargwado ya hardal na riwayar nocin ga wazalika zalika adu'aful iman ya wannan bobe ya gbawa yi muga ya yi na jinsu magana ya bayan imani wani ma'ana imani ugbo ka wani jin nana abubuwan ya ganye ganyen doke da zuma yin nauyin imani biya bi ma'ana imani na dabe zane ci jinna ci so ne ma wani wani imani na ganci gane habbatu abdal yi wa ce afgar shai ina e ganci gane a ga yi da'if ngai na boka na gane wani habbatu abdal na wuyoyi hashishatu dud al'adar. ahdar ji fahimta ko egun egbagba kinaya su ya ce egbagba aya ƙul'anu bebe miskalu habbatin min khardali ga wa ya muru wa yanha bil hikma musulmi ji uji zawangi foro beto alkhairi mu kaza ji tunde di amma wa be ga wa lotun guba ba nan saki yo al hikma udu ila sabili rabbik bil hikma ke ba be hikma yo ngai al kafin wa ga yin gyana wa da ilimi ne ugwa ga yin wuce gyana kafin wa ga yin na gyana wa da ilimi ne ugwa ga jinji uge na kace wa ji zani foro be na shari'a ne foro be na. wa ma ka ina shari'a ka na. an kilitu zan da shi wani ji wazi abuja na shari'a wa gulo ji wazi na wani la ji waza iza mai kai daidai alali mai wuce ba shari'o wuce daidai gana na biga kul azihi sabili su kuma nabi ga yaga kul azihi sabili ad'u ila allah ala basira suratu yusuf gaga kpamira na mima yi zawangiji ala basira ai ala ilmin wa man ittaba'ani to zai zami tubi oge ga oga ka tun shi zo kafi oji gina waje wazon nan kace wani a fe jiban na na dini wata akida wangi wata ibada na janabi wune wata al'ada na jace shari'a lebanon wani zai gai jiwa zai yi zailu al'ada na shari'a ta ramu na wako wa zai gaban gawa yau su kuma gawa bayan wuri kijon ilimi na yau ma zai ganna da muhimmanci rai wani kawo da ilimi a kai na gun wani wajen zawon yi wa zai na wafe sun waye wuce na wa lami fauto na ke akida na an da ce sun waye gagan ita akida hmm. za da yau zire zawon gizi en na gama na bita tiwo da wa akida ya be da makamu kuma wa ga wasu mulanu fawa wani wa bai da uzuri za wangi ji wa zu ga wa a sha da uzuri za giya ya annabi na ga wala da bi wani ma a da uzuri za wangi ji ngala al imam shafi ga zan to a nun wa ga mu da uzuri za wangi na gunga majnunu yo ba ta la da bi wani a ga wala wasu wangi bai zan ba ta la da bi ga wale hatta soci na jali ta zawangi na soko a sokwa ya yi ba ya zaye ya ga inna la salisu salasa a ga soko guta wayo umaganni a ya ƙura'anu ba ta she san da ci mai ni soko da na a ga mala'ika da ya gin zagi wayo injini ya inji haibu ya gan wanda yake alam ya lido alam ya wula da ya zaye mashi na ga mu yi begi mushi shi yi maka makaci ko yahudu shiga uzairu egi sokuyo mishan jiga annabi isa egi sokuyo unje hayi buliga benin ya soci ya qur'an ma she benin ya sochi. wa ku ilahu wahidu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yende kendo ayo aibu irin doro ne bando cewa ga majnunu yo bando cewa ga sahiru bando cewa ga sha'iru man da cewa gaga manazin shi tatan malik ya yi bu na jiluba ma yi bogo wanda gawa ta ba nabi muhammadu na shirin jin ya yi bu shi amma shi ga kai zagi yawa ne <laughs> wane sawa ba a ga tuwo majanan ga ojo ga gama na yau a so ga ake bai yau fiye ji zan bugu da yi ji kokari na shari'a ga wala chatun a chatun ga wani daza wangiji zama annabi muhammadu wuje daza wangiji waza ya dasa ko waza yadda so kuma da bai to zai ji nan gwada baje masai a shiga da waya wal mau'izatil hasana wa tawazi wangi ibnu qayyim wuji fasara al mau'izatil hasana ga yiki ha wa bi wazi jiji sai din zawangi ji ina mi go jin da na wage ji al khair kaza wa do ina mi go tiya bai da na waga tiya bi wi al khair kaza yawa wage ji mace da da ida bi azaba beyo wuri lotu da din nan wa maga ta biyo yin alkhairi ka zabe at targhib wa tarhib no ga ji wazi wato sai zai ji wazi wazi ne buna ga da ba uba ta uba alkhairi ya waya alkhairi ya waya wa rifq wa be ga waji wazi wa rifq wa lin sassauki dabu ga ga tsanani da ba da ya goza wangi shi da ya goza wangi wale sifa nabi muhammadu na wani ko laka ja'akum rasulu min anfusikum azizun alayhi ma'anitun harisun alaykum bil mu'minin rahufur rahim wudi yego ya musulmi umai je ba baga zan doru bi gobawo wal ahdi ala yadi safi a caga zai ga biya jewawa nan shiga guguwa ke fi wayo nan na mataki tiwo ga ke ya mini waya wawa ma ya ji fahimta ku wal'ahari ala yadi safi wal yaris ala an la yakuna al inkar yusabbibu munkaran a'zamu min a ta ga fe defun ba ala an la yakuna al inkar zawangi na ji wa tun dede na ga ya gaji ka zama to galugwa in karin na na sabbi bu mun kara azo minu wuke matu dede na biye gona ma mun kara azo minu e je dede wake biye tun dede na kanji fitina biye ga fitina na biye ga tun dede na biya gozuwa ma ya e ji fahimta ko ogowa ya giye ji oke ya efe karayi na tsowa ji masiba ta ke bi an na fe na ogowa ya kana ji ya ga fayin a fe kwaya ga fayin na ke ya bai musu kokari o kan doro wa zuwa muke ne dede kabu lai dede ke abuwa zando ci ya de bawu kabo zando ci ji gogo ba wadde zaje wajin a tekpa annabi ibiyana zakwa ta gala mai tuwo in gala alumu ja ga guba aluma na ja tun fiyin je zo ba na agan guba kashi agan agan dai ummatu ijaba amma dai ummatu dawa zai ji yiwu na ji ummatu ijaba musulmi ji gana wani zai ji yawa ya gabi a yawu na gayi kafiri ji bal a dokun ga zai ji yiwu na wani kayan kudo china fata wace aluma musulmi na fijiyoyi na na china ci ji yi ga biliyon gukin yau kafiri ji gaba ya gwa ko gata musulmi fita camu. ebo na dị to tafsira na jeology mịa mi detakata mi dekata obegi china chi goro ito ojito nla tafsira ya mi kendo dai saudiya ji ya shek gumilu hausa na caga je to china ci jo kinkin ji caga ja ka tafsir loji kendo mfe wo bbc bo aga da shirin shek dr region lenwe kano na sadi saudiya digirin farko yin baci ta ce kwati uji saudi ya ti limiya da yi sauran labari igi labari yan bbc fi bazabiyu ya ti dai markazin hidmati sunna na ga labe nigeria na daga kiyan saudiya ya e ti da ji fassara yin hadisi ji kutubu sita Allah fassara wa da ya e ji ka kayan kendo dai saudiya ji dima kur'an da su jelo ya e ji ka kayan yake bai wata sheka abubakar mamudu gudun su kuku ga alkhairu a carewa gaji dima ya hadisi jawon loshimishi ibu e zawon gida te gaskiya yi su kwan ji tabbata biyan wuce bayani kici bebe ya manga waliyazbir waliyatasib alal amri wan zandoro na ji jiwazina ulaya wuri waliyazbir waje hakuri waliyatasib wa walada alal amri wan nahyi eti aji ya lugo na wagabe zawan gijina ki dalili ganna so ce yi labari etiyan lukmanul hakim na gabe gwiwe gan wa murbil maruf ya wa gimi dan zawangi jiga to alkhairi wana anil munkar wa ka zawangi jiga ta yabe to sakwai wasbir ala ma asabak ama shiriji etia lela de gbawinya na gabe de ogwata abona ai tahammal ma yusibuka min al min al adha ay gbawu ashiriji lela ye guna gebe latso ye gan to ya tuna inna zalika min azmil umur ebo ne tunna na jimi jin gamba ben idanan wanda min ya alamar na jigun za wani jude fumbu ya hula suna ai inna wasu alwasaya min al-umur allati yanbaghi al-irsu alayha wa tamassuku biha ma'ana inna zalika min azmil umuri lawa gagalaji gagalugwa ai gbawe tiyan Eh, na ga shi bai wani wuce ba waya na da mini alamari na ji gota eh, wa ga musulmi lagu suna amma zan doro da sifan na na ji waza su kwa mawuci lewto shi ba zuma ba manga fatorikun najati lil mujtama'ati yakunu bihi wal muhafazatu alayhi ngan wale tariqun najat e ko gwagaye lil mujtama'at yakin ya musulmi al mujtama' mujtama'at jamu kin ya musulmi ina ga gwana yakunu bi wa ibe kiyo bi amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari wal muhafazatu alayhi bi gwala sun al'amarin ne abe kire kin ya musulmi da ya ci ta ta gwa sun al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari na a ga da nasara nasara na masaudiya dai na wazi lafilozu makanta ya mai rediyo wazi awa shi bai guni gala shi shi lafiya ike zawon ji tukpa makanta ji kwata adini ya wubo kawai to shi ne bai lafanin da shi ga dabayin sciences bai na ji biyu na ya primal secondary university ta katon adini zan bugo ili ya game ba shi sosai society ne ti society ne bugu yi ji lura bai ganin ga ya bayan gwaga ya kinye musulmi wa dasa sanda bai kiyo al'amru bil maruf wa nahyu anil munkar man ji da lajilo zai ya tuwa dawa lokaci da wani barufu je ke tiya lojin da ciji bena ba ya islamiyya na jiji shi wuce wani limanji ya wuce manji na na emi rediyo emi telebishan wazi yau awa shi bai guni ta kila ta zo gyayen ewe wufi alamar adini wala jilozo wizaratu shi'unil islamiyya minister well etikiyon islamic affairs dukiya ne dazan branch da bandoro state doro a gwazari gwaye tun adini ga kije ji faruwa ba kan zo da dai tun adini wani adaji bincike wa ji kungiya addini ji dana kaka yi bata ya tuwelo ya addini zai ji zaka ji haye ko e kungi ji haye dan yawan makanta ji zai je bega ji kin nasarar kin indiya ji a makanta ji ta ya e lalo musulunci fandoro ya e waka tun a yi je maje e je wa bai yi jawa ma yi je maje bai kiyan bai musulunci allah yi lo santa wuce ci jidda ya kafiri wuce kone je bello to kamfani ji yana labe na da wani amma a shaban shabe kiyan da musulunci so ga en na galo society ndoro dawa e tuman zuma wa ba wale yin dede ya wowa ya e na jikwa tatu aga yi salla asha gote ciwo ji salla kaba otu bo wa oge otu bo enyo wallahi mun ga da oji uji endocha oji ga la bulala lai zaga uji kaza a ciji alafiya. wazi ilimi ngana mai ga ga ekpa yan musulmi ji foro betun wangi kaza wangi ji tun dede amma ran dore je na bauna shi ji ga sallah da aga ga ni sokwewa bala mara wayo an dore je na bauna man ga watar kul amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar yusabbibu al uqubat al ajila wa radd ad du'a alagwalo be aji be tunde deji ye tunde dia ya gwate wazijan ya gwate foroji al jo ya gwate ka kai tu da je to yusabbibu al-uqubat wa jula azaba de zawangi je al'ajila ajila yin je azaba yin miye di ije ga ya ajila inna haula yuhibbuna na al'ajila wa ya na ahun yau man sakila jama'a na ji jewo ajila be an zai ko madda wuce yi kiyama dole lai rikiwi ajila mai ainu ya ba so mai giyo madda ajila ijebe kui ogo gala isi haro, in ka na azal amra khairun da fi dini wa shi wa akibatu amri bando shonga fi ajili yigo au ajili ajili ijelembo ko rayuwa kui wa du'ai umma la du'a yadda guguwa mun yi da fe da du'a bakin amma daga nan yaji dawa na agwa du'a hadisi ya gugwa ganna ware wanda kin da mun je ba du'a fi Nigeria ne ya mai a cikin je gwa du'a gugurun na jibani ce wala wazi ilimi ya jin ya lugwa ka tun gbawa yaji zawon gidi wazi wanda kin da mun kimi zai ji na ya

darasiya ya zo ba mini littafi albarka ko na wungaya ta cimatu lidurusul muhimma li amat umma ya shek ahmad bin sali a dan su sadi su wal ishirun darasiya ya a gutsunan ci ngayi alwakfu wa ba zaye tiyan wakafin ita damnika tuna yi muhimmanci na قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم إجا نبي آدم غاتو انقطع عمله إلا من ثلاث إتنبرو غابا غابا جيكني سيدي قتا صدقة جارية غاي صدقة نوجي أتشي جي أنفاني صدقة نوجي تشي دازنه abu gaba ga mandoci da fahimta ya sadaka ya egiyan tsugiyo abu na jari ya larauci wai la egiyan tsugi sadakatin jariya lagiyan tsugi ya ji sadaka wani ni tun alkhairin amma man shiga fahimta wuce lo'a ya gwana sadaka na anabi uji jariya ya ce na tugun bai mana wutu wuji idafa ya ji fahimta nga na tuga mai ga adjective ajiye sadaka ne je na nga na be kpa wudi sadakatul jariya sadaka ya in tuga wuji sadaka idafa da be giyo da e ge in tuga sifa jariya ne a ga sadaka ya aljariya ya e giyo in tuga a jariya ne je na ne da zana continuous reward ga na wani kijiyo ba goga efin ngole ga etu alkhairi wani lada wani da zaka ga tsuna tu makanta tu masalaci pata na je tu alkhairi luwana a fe gi amfani na nge pa tu ba cice ya kungi jile tu makanta yi gi musulmi ya ji ka tu fa te kamfani ga yawan fi a fa ga ya kungi jibe za gina yutsu ba ne pata sadaka tijariya jigarin na gai sababi hadisin nan ina laman laube na wani a kashe hadisi kina gaga ya tiyan wakfo na amma ya bude katun so yana yi laube ya yau a ilmi yun tafa ube ko kwawe ilimi na zawon gije ya amfani na man jigan gayi ilimin doro dina zawon giga di amfani a ci gajin al'umma musulmi ji amfani na ya tailoring makaniki katun gi ya suna an docin a dega ya amfani na tace musulmi jo lada fai daza a ga kace ilimi adini wa kawai ya ngala annabi yo bin ce na kira mu wa ilimin doro la na la amfani ya musulmi jo wuje ya gun ala tsan yaji fahimta ko mu kawai no wuza wangi zo da ai tini ya wangi bo be so ko ga yijin waje amfani bo e bona ni ya ga ke cin lewo wace gile ya ilimin na na wuza wangi shi kawai ke dai ni ya wangi bo wade ladan na bugu oge wuza suna e wuza ilimi da ni e wangi ga yebo soko alafiya amfani aya al'umma musulmi no jo ka e kai mi oge e na she wo mallo ga soko ta ga wona wade ladan she na mm ah mun ba mi ga mi ajin yu ya shi kaya kaza yu ya tuba yu soko ga mi jin yu ngala mi ajin kawo ga lo tunguru wo ma la soko ne bo ga ngawo ja wade ladan wa ne nan gala ne ya ibada da hannu ba ba innamal a'malu bin ni ya kicin wallaci lotun nan kafiri da wagwa ne fi gyawai da ya can amma daga nan ga so ko kawai da na wa da ni. amma wa musulmi na da wa wofiya kila wa na waga so kowa wa da ya tun da dai nuna wa kiya bai na amma ka wato kai zaga ni dai ya gwamnati da bai gizagizan doro ya mai da shawa gizagizan doro a gala wa de lada re nye ge na wai sai akwai ci na wai dana so ga gode mu ga ibo ko gabu lawa tiya be kaza ibo e ko gabu mala wai jin kaza itaniya e bugo na wili mina kafin ogi amfani ilimi wuce zuma jeli wa yi wayi ga wawu bo musulmi jagi amfani ilimi na a gawami ba a waladin salihin ya da oda a shaga wa gade giguru su ko to irabe giguru shi a ce ba duwa ya wa mama lada ya gina shi lada duwa nan alkhaira ba bai tsuwe sadaka ya jiga su ko aladu ya babaye masalaci na ya tu su ko aladu la ya babaye wange fasadakatul jariyatu hiya alwaqf man ga to hina laula hadisin nabina da sadakatul jariya na nabi ji yayi na nge waqfu waka figa da wannan a e guru zocici ga musulmi ya ta gi amfani ga wal waqfu amma jin wa ke waqfu wa ga tahbisu asli al ma'al ma tasbil al manfa'a Allah e zoya zika ka cici ma tasbil al manfa'a amfani na mai tiyabona asalawa ya zawan gizi emici na mai hatu mi ga yawon doro na ga yi gwa ayayen ba wani a fi gawa ya ikun gifa a waje wale ta zuwa ilman fa amfani ga zawon gije gina asali macici an doro ala wato su kuma amfani mai fi laya zawon gije na ga yi ga wakfu musulunci mu wa yi shtaratu da sihatar wakf amma sharaci da waka fi ga wakafi na waje na gina a makantatu egi musulmi ya kaji katu e wasu kufil na gai gwana ma bedu famiya a tsala ta makanta zuwa masu kantar na migde bukata yan enetin ya bana fi sabili layo a tsala lotun adini a tsala da webe wakafiwa ko a matsala tu gato sharati na ji watsa wace dila da ya wakfu nan an yi kunar wakfu min almaliki ji waka ji wato na wuya wana inji za ta tuba wace abe shi ga wula haje kiyan waka a ayin za laje yawai wadda kagbe tiye ba ga wula haje sadaka a ce ga kaunar wakfi ainihin ya sihu bai'uha In enduro na gaji waka fina waye aina yana liyana na ka ga a kun ga ya kuna amma yana yelena na ga waji waka fi shi magina sun yi susu emicina dana dana moto gina ga waka fiyo adekun alalo mazuka ta bi a jamfani biyu adewa zijalo a bi ala moton nan waye ainan property na na a caga kaunul wafi alajati bir a mai lawaka filaci ce titun alkhairar wa lamoto gikini ga zai jade fati ba lo abi a jikin abi ala kwa da nin gbajayi speaking system na imi shi ujijiji zai jiga da shani yi nin gbaji kwa da fati a jinakin dore ji ba su maje wani ko a waje ta hafi shi a waje ta alkhairi ba Na hila illallah mun ji ta da waza a ji amfani bai ha ah, a da fati to ngole e ji wakafi e tun da da ba wa yi tiya e to alkhairi wani wannan ga shari'a bai wakafi ko in duwa na shari'a bai bai yana e eh, wange laujan shirye wude da inna Allah la muru bil fashai kaunul waqfi ala muayyan waqfi mai waga adena tuta ci wana e kaza ya waga ijibi wa amfani tiya ba kaza na kaza Allah wa mun jazan waqfi munjazan ataga waqfi ma e waga walu fi'ina lotun ci mun jazan. bi ma'ana maqdiyun maqdiyan musaddadan alama execute kin do hawo da alama ji tabbata yace ina ji wudana ma ga yin wakafi amfani da mutun ya bai liya wanda waye ji wakafi ina mai tiya na dufa wato wani lo wani ga waje wakafi na na ji wakafi waga ga wayan na ya so kwati wakafi ga to yin da yabo bewo etuna waga lauje na zalatu wuciye waga yi labu waga wani ya kungiji ko ya ga ya kungiji a maliya waya su yi mu'allakan bilmaut a cagama waka fi hage abeke waga ya laci ce ce waka fi gan yan na waka fi a cagawa har bai lokacin tutumi ko kwaga en na zuma jelimi bo mi wula je kiyan wakafi ya fi giya amfani na amma mi gajin hajjali fi sabili lawi ganci ya e ji fahimta ku wage mi to da afe luje kwaziki ya dore biyan ba wani mi to a fe giya e e ba mi gaji jelugwa in doro ga tiya wani jama'i musulmi je ugancin wage wa ya kunu bi sulusi faƙal in e, doro na gaga gaji waka fi ne ya zike wa jona wayi 18 e ne mini guta ya zike wa mu wayi na zikin na waji waka na kusan waka ni mini guta wa gigana annabi ga sulus wa sulusu kafi lokaci na sahaban da shi jigiya za ziki mu kwata yi muna yi gin zagin mu. deal sa'ad kan batana sa'ad muna bi wa kasko gin zagin ni da wasu kima na nan ga kwata wa ya zuwa a biga gafi fanga sulusi a biga a sulus a sulusu kafi to sai ce ni mina gutawa doku ne amma na bi kan wuce mun mai sada ya ziki mila hajji sadaka kwata ya jama'i wa ajin da ajin da waje gungici jimana ruga da amfani ya ziki wai mugoyin ne zagaji wakafi a ci gugu na waye na ya tinni mini guta ya zaki wani kwai na shi zumaya wanta da zaki wani ji fahimta a muga ga alotun biyu a ga uwa kewa ji suluso kwai na shi zumaya sulusi na mini sharati na jewa ga itsabe na an la filwa fi sharta yuna filwak kalbai'i ya gala sharati cici yayi na waji wakafi na ma sharati na tsoho gani ni ya lada wakafin nama kalbai ke kunkuna ga layin na kun kuje wakafi biya ba wani a gaina wacce shi na alama ku? munan ga sharati na kpata ga wakafin ya yadda na wa kuna amfani kici kebe amfani ya zuwa ne an kuna alwafu ala ta'bid waga ji wakafi bi haziki wa yiwayi tiya kekerenkyo enna ya gwawa mu abada amma ga waka fi da lokacin noci awa awa falaye siwul mu'akkad gona wa ba lokaci na waji fi na dai mai gazewa wangiya fi gi amfani da yanni ya guba an sa amfanin giba ko ya guba guta wake ya je mi in na je waka wadda jiwo mu'allaka bil maut mi ga tsuye na wakafe fi amma wa yi da wa gada ya kaza ilo e tumbi wi ya sa tun lobi wi te waka fi wa je mi in na je waka fiya sharati gutuwa ba da wani na mangayi tsaka fi waka fi ye waka na kafi ago etunguru ko arzikin da cina ya ci shiga musulmi jage amfani wuna ko lati latin na yan gici kwata mai gawun na jama'ai musulmi jage wage dalilin jibetin ga wucin yana zaguro shi jina Sahabul waqf ala talimul qur'an ewa ga waje wakafi eminne wondoro na gatin ya bana ya fe wuce gijaji ka tu qur'an man na jawa Kur'an na ya hutsa ba ga wani gaman shiga ga ya tiyar izagu ya tiyar ƙur'an wo kashe a addeman na kalita feti ga wuce wani ku bayani jibe manna yi ƙur'an na yiwu ka hayuwa mai gade na boka gana a wo ya tiyar ƙur'an wo gbogbo ya minna ya wando ruwa ga idiyar bu na fi a jikin ha a fi alaya zai zai wu ƙur'an na ko a fela ta masalaci zukata na mitutu shobar na ji mitutu ya waya na gai gobe na fela ta masalaci su? kendo masalaci maka yan madina ya mena sarauta mu ciko ya maka ciji be madina ci tuji bu bata da yankin a ciji nan gole ya wo wute masalacin ka tafi ci otel mu ciko na ji go ba ba ya masalaci madina ji na sa shari wakafi agwo mu ci bata ga ya wute lebura na jifi babu matsalaci ya madina na wuce lotun ya dini rai ebo ne tun loci na jifi matsalaci makawaye madina na da ya agmare etu an doro mai wata mu daga tili man jiwa jikin fed lebura na je taba zuna injini na je la taba zuna bangare electrician je dana etu population ya tun loci na fi ba wuce wani wace ministerin loci man je fi wani je da lamari je na kwata ya tun a gada wani su ku gaba alkhairi wa da'awa e zai ji waka ya ci da'o e wadai na gai tiya ba kan zaune na mewa gai ji biyu na ya dafe ladawa za jinin ba zuma e fe wuya zai je ji da'awa na wange wal fukara e zai la e kwazikin da cicici ga amfani na gai tiya bana e fe wuya za gwagbagi wal masakin ba ta ne talaka ji gasa amma fakiru ya miskini zidiyar ya gawa manji cewa jile ba da sadakatu lil fukara'i wal masaki. man da ce ga fakiru ya ga miskinu ngala su kwacha biya ji fahimta ku a ga miskinu ya ga fakiru ibn su koya yi labarin miskinu ga diya ta edogo kisa kuma wa amma safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bab zai biya na ji talaka ko yi wal aitam a caga e eh, zalawa ka fici ciwo ga ya amfani na tiya bona zai ji ga ife laya e kun giji je mu ya mu da da mi da wani wa ga yi lawon ne ya zandura sai za yi kun gina ma wallaki yan waka fiti ciwo ya tiya indo daga ya tiya wani bai da da matsala nuna ya dafe yanu a fi kawai ya da wala nuna shabu wuce nuna gami waga ya jibe kwazu kimin na jinu oloba shi dagba bol shi ya yi tun yi da wani ade organization na je gbagwaga shi ya to gbani ade na je keba bayan abuja ofocin yana febio e nigeria babu shi wala nuwa da kungiya dini ya tuma masalaci ya tuma kanta a dalil da na je ci ce talaka ne ya jina taimako a taga wata limul ilmi shar'i wallawa ka fi cici waga a da ta wuza wange ilimin addini scholarship ne zai jaji katun addini sudan misra wadda gani ya jaji katun bandoro ga alwana zai ji mai yawo na wani wage indoro ga itin yabo na moto ife zama zauna indoro a tin yabo na a jiga kamfanin bo ni wula haji waka fi amfani na ga itin yabo pata yin yale na <coughs> da ko bai miwa ga wuwa da nan wage wal kutub al ilmiya e la waka fi cice tiya shi littafi a dini jagan ya zawangi ko littafi dai ilimi zawangi ya dai bibi ita fita mai shiga wal ashritati nafi'a wala ka fici ci waga cassette ita bi waga a ga ya zawon gijo amfani da waga ci na wani yaushe cassette ya ilimi na ji zawon gijo amfani ya ga wani ba wa kulli ma ya ta'adda nafu wal muslimin ga kallo yana ji mulobe da ana in e doro dena amfani ga lo ba musulmi jina wallawa ka fici ciwo etiubo wahiku lilmokif an yi jalar nazara talawala wa fihi kuma gwen iya wane yi mokifu zai wuwa kafina an yi jalar nazara talahu alawa fiye a da zalaye na kiyan wakafi onare a da supervisory musamman nigeria oga ya cici wakafi zamtace adiyan gici ko ka fahimta kuwa a la ila illallah za ku ke la prince fayo ya Bodi school wani shi yan gici ni, yan gici gima makanta ji ya yan gici mi wo za ku ki ya e yi stoki pa zaki tun ba shi yan wuyo ta man ga tun wagwayin wani yi mokifu la zaki cici la da na cici ga yanayi tiya bana la ya zando cici nan waza addawa ka fi wuce yanare walahu na zunazirin wa azluhu wani mai mokifu na waje dama ya wani waga miliyon na zunazirin waga miliga wafi wadda lamarin yawon kafin na yau wa azluhu wa maki je dama ga wani mai wacin ya kunna da wani wala da tuwa bogo wa gyani wani bai ji mi gata laziki alo na mi da jibin cikin fata ne a ga zike ba. ekun gizi a galiyin da ya ewo mai tiya da na kaza wani kai miya ya waga ya zaga wudan yiwu ya wayo wake cin zamuci lere gacha mafe guwo gi mafe began waga ayawa aga waya waga aya man ga nas'alullaha an yarzuka na istidad Lidarin akhira iye ba so cha duwa mu yayi aziki ya shiri jin ya miku e bona alamar wakafi shiri yo ya ki ha ya miku wana to alkhairi na idelo cici kafe olu ije gwanan go jo ga o ga gada ajirun gairu mamnuna lada ne ba na ga fe awe wode ga wakafi de ji kafe otuna hmm da kuki kwaye ganna ya masalaci tuzuman mu sun ya daji sallah mini arzikin bayeli za a ji hatsuwa miliyan si lugwa malam egi ke yalla ya fishe wọn ji wasan ca galo tun su kuba wọn ji shirya wasu ya tutu wọn ji shirya ma gama su kwaye yi bayan waltanzur nafson ma qaddamat li gadin rayin doro ciwulo ki shiri na wajen ya suna ki waje shiri ya sun ki wadewa waka shi da mini shiri tsore jama'i musulmi shi ji tunani ya eh, tun kici mi ade logo waga mi agba ya fubo bọ́ọ̀lù yọ na kátù tó abẹ́ ń bí wọ́n gan lada mi àbá na sallá waga gikini azun ga gikini waka fin na gala da wafe bai tsoyo idza mata bunu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqati jariya ito hadisin nan man ga soko yayi arziki ya shiri jiya emiku wadda kharil amali saliha yayi arziki ya ajiya ya toguruji bana wani mini ya ajiya toguruji ogo tunguru na wai biyabbe yi bi rayuwa yi bi na kakwacewa yi na gaba adena olugba ya arziki wasu yawa ya tita a cewa su ko ji gbadin ita ya shiga so ce ji gbadin ita a shiga ama ta yi ga wakafi na waga aji na waibeki azikiya halali azikiya halali wana inna la tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba sheka al-husayn ga zandura wa zikiya haramu na mine kutubu al-khutubu lami khutubu wuji gafi ba abu khutuba juma'a yanzu kiwo gaji wuje zai ja ziki haramu na waga zikiyara muluwa zanaku zana jahannama ta aga oluwa shi shebu waga lo lotun gurobi wani agwa waga ji amfani amfanin ci biyu albarka lotun wuce albarka lo lotun wuce je mai musulmi ji e zane ba pata da na deguri su kuta zikiya lalliwa wani waga ji wani amma da yi wa matsala ce ga tula da wuce ya mare da yi wa tu makanta ga tula da wuce ya mare wani aga ya kwace ga zangoro yi yi wula tunguru nga ya tunguru ya kan yi tu dede e yi mai tu dede wa dole ta na kudu alo lamari so ko gan waya ya e gama wayo ci gama lalo tunguru ban za kuke so mai yi ya wula tunguru biyu nga ekwe dede nna nso alụgwu ude ba ụlọ ekwegwuru ebe na imani riga ya cheka azụ zakwuche eyi ihe wo ụlọ triadi ị na-ewe ohu si ya nwa ya lụọ anyị ụzọ sara anyị adị alụfe ekwe dede ebe na ekwe dede ga bụ febe atsari ara amụ na ọrụ tụtụ nguru nga etu nguru etu albarkwel amma ga ajo kwade bai to albarka jiya e kwani ga wofe ba ko lokaci da yake mata fina a ga ya gizi ba ko lokaci da yake ba ta ake yaji yajinci wajen Allah ya fi fife su kusi bai kya shi ne gurgudu ne ganin social barcode na ga ya zo bayan littafin a tatimma da durusul muhimma da amatul umma na darasi na fi baku bakwata na wai darasi shi bai gutsu aina Ka tuna yi jikwata na yi ciye zuguwa bai gubai ko zuguwa bai gutai social barka da su kawo ji amfani jotoku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك